Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu jama'a barkanmu da zuwa madubin kimiyya da fasaha. Yau shirin da muka kawo muku shine za mu kawo muku bayanin yadda mutum zai samu dalolin kuɗi a intanet. Kuma waɗannan hanyoyi hanyoyi ne ingantattu babu cuta babu ƙarya sahihan hanyoyi ne mutane kuma dubbanai sun bi wannan hanyoyi sun samu daloli manya-manyan kuɗaɗe ba ƙanana ba. akwai site ɗin da za ka iya samun dala biyar a rana akwai site ɗin da ka iya samun dala goma kai akwai site ɗin da in dai kai aiki ka dage aiki da kyau Za ka iya samun dala ɗari a rana to imajin a ce ka iya samun dala ɗari ɗari ɗari a kwana talatin nawa kenan manya-manyan kuɗaɗe ne so don haka wannan shiri yana da muhimmanci amma kafin mu shiga cikin waɗannan site ɗin bari mu je hutun rabin lokaci an mun dawo sai mu ci gaba. Ok, barkanmu da dawa hutun rabin lokaci. Site ɗinmu na farko ita ce akwai wata site da ake kiranta Upwork. A site din Upwork din abin da ake shine ne za ka je ka creating account da wannan site din Upwork din? za ka yi creating profile ɗinka sannan kuma a cikin wannan profile din za ka yi bayanin aikin da ka kware Ka kware a typing ne, ka kware a web design ne, ko ka kware a software development ne, ko ka kware a editing ne, ko ka kware a sound editing ne ko ka kware a music ne ka kware a yin kiɗa ne ko kuma ka kware a harkar animation ne ko ka kware a harkar film editing ne duk wani bangaren da ka kware a kowane irin aiki kake maybe kana yin kai kana harkar banking and finance ne ko kuma accounting ka iya ko kuma kai ka, ka iya auditing ne ko kuma kai ka iya kai kowane irin field ka iya za ka iya zuwa ka creating ɗin account sannan a profile ɗinka kai bayanin abubuwan da ka kware so mutane suna posting din aikin da suke so a musu to in ka je sai kai karɓi wannan aikin in kai in ka submitin aikin za a baka kuɗin ka wannan is a very legit ma'ana ingantacce ne mutane da dama sun yi kuma suna samun kuɗin su wasu ma abin da suka dogara da shi kenan yau da kullum sannan a ciki akwai youtube youtube mutane da dama ba san cewa ana samun kuɗi ba ana samun kuɗi sosai a harkar youtube but amma akwai wasu sharuɗa da ake so sai ka cimma kafin su monetize din account ɗinka waɗannan sharuɗa ba kuma ba ne illa sai kana da aƙalla subscribers guda dubu ɗaya 1000 subscribers sannan kuma mutane sai sun kalli videos ɗinka aƙalla 4000 hours of views wato sai sun kalli abubuwan ka na awa dubu hudu to sai a monetizing account ɗinka sai su fara place ɗin advertisement za su dinga saka talluka a jikin bidiyon ka in suka saka tallika sai a dinga cire maka commission ɗinka sai a kuɗin ka so kun ga wannan abu za ka iya samu amma mutane za su ce to waɗannan awayi sun yi yawa eh gaskiya ne kun san cewa nothing come easy dole ne sai ka yi aiki kafin ka samu ah, alkhairi so don haka YouTube din nan ana samun kuɗi shi ma kuma ka buɗe YouTube channel ɗinka kuma ka tabbatar kana yin abin da mutane za su kalla su so su kalla kuma su zo su ci gaba da kalla da mu ka growing din audience ɗinka audience ɗinka suka yi ƙarfi shikenan sai YouTube su monetize din account ɗinka su fara biyan ka sannan akwai Amazon Amazon su ma ɗin suna biyan mutane kuɗi yadda ake samun kuɗi a Amazon shine akwai wato wani site ɗinsu da ake kiran shi MTalk a MTalk ɗin nan abin da ake shine ana posting ɗin ayyuka da mutane suke so a musu akwai ayyukan da kwamfuta ba za ta iya ba dole sai dan adam ne zai yi to aka postin sai ka je sai ka karɓi wannan aiki sai ka je ka aikin sai ka zo ka submitin za a baka kuɗin ka za a dinga baka za ga wasu ana ba da 1 dollar wani 2 dollars wani 3 dollars wani 5 dollars depending on karfin aikin to in ka tattara ka tattara wata rana a rana za ka iya yin maybe 10 dollars wata rana a rana ka yi irin 20 dollars ko 30 ko 50 ko 100 dollars ya danganta dai da yanayin karfin aikin to a wata in ka tattara sai ka kasa samu kuɗi mai ƙarfi abin da ka yi shine kawai za ka je mtalk ɗin nan ka create ɗin account ka zamto cewa eh kai ma ɗin kana so ka dinga aiki da ah, amazon kana yi kana yi kana yi kana ɗan tarawa dala ɗaya dala biyu dala uku dala hudu kafin kwana talatin sai ka haɗa akalla dala ɗari to in ka dage ka dage wata rana ma sai ka kana yin aikin dala ɗari biyu dala ɗari uku a wata to kaga shi ma wannan ba ƙaramin business ba ne shi ma amazon ana samun kuɗi a wannan ɓangaren. sannan akwai shooter stock shooter stock ma ana samun kuɗi yadda ake samun kuɗi shine um, za ka je ka ɗauki hotuna maybe ka je waje ne mai kyau ka ɗauki hoto mai kyau sai ka zo ka posting in kai posting a jikin account ɗinka na shooter stock to wani zai gani ya ce yana so in ya gani zai ce yana so sai su siyar da wannan hoton da kai posting in suka siyar kai ma sai a ba commission ɗinka maybe ka je wajen ruwa ne haka irin wajen ruwa mai kyau sai ka ɗauki hoton ko kuma kaje jeji ne ko ka je wani ƙauye ne ko ka ga wasu yara almajirai maybe ka ɗauki hoton mai kyau amma dole sai ka tabbatar kana da kamara mai karfi mai kyau ka ɗauka ya yi kyau sai ka je ka postin a site ɗin sai a samu mai siya in an samu mai siya sai ya siya sai a cire maka commission ka haka za ka iya postin din video maybe ka ɗan ga wani footages ne ka ji kasuwa ne maybe ka ɗauki hoton mutane suna yawo ko kuma dai ka ga wani movement ɗin jama'a ne ko wani abu dai ka dauka mai kyau wanda yake ka tabbatar ka abu mai quality kuma ya zamto high definition sai ka zo ka postin a site ɗin za su siyar in sun siyar kuma za su baka kuɗi kuma wannan mutane da dama ina samun kuɗi kuma kuɗin ba ƙananan kuɗi ba manya-manyan kuɗaɗe akwai wanda iya sai maka da shi 50 dollars 20 dollars 30 dollars kaga za ka samu kuɗi sosai in ka zo kana bacci kawai sai dai kawai ka ji kuɗi yana shigo maka account ɗinka yana shigo maka account ɗinka in wannan ya zo ya siya yana shigowa in kana ɗaukan abubuwa masu kyau musamman kuma mutanen afirka kun san turawa sosai suna son abin da ya shafi afirka maybe ka je akwai wani cultural setting da ka gani na afirka maybe ka je ka ɗauka ko kuma biki ne ake yi ko kuma wani ɗan taro ne na irin african culture ko kuma ka museum ne ka ɗaɗɗauko wasu abubuwa masu kyau in ka zo ka postin za su siya saboda su ma suna bukata in sun siya ta a ba kuɗinka sannan akwai site ɗin fiverr su ma fiverr ɗin nan kamar Shutterstock ne da farko abin da zaka yi shine zaka create ɗin account da fiverr in ka create ɗin account da fiverr sai ka fara posting ɗin pictures ɗinka wato hotuna kenan ko videos ka posting idan turawa suka gani ko kuma wani ya gani ya ga yana so ya sa maybe a aikin sai yana yin wani aiki da ya shafi abubuwan da ka ɗauka yana so ya ɗauki wannan footage din sai su siyar masa an siyar masa sai su baka commission ka kuma kuɗi ake samu sosai to jama'a nan muka kawo ƙarshen wannan program namu na madubin kimiyya da fasaha ina fata kun ji daɗin wannan shiri namu kuma ku saurare mu domin akwai wani program da kuma da zamu kawo musamman akan marubuta yadda in ka iya rubuta littafi zaka iya rubuta littafi kuma ka je ka siyar a intanet mutane su dinga siya kana samun kuɗin ka kana bacci a gida zaka samu kuɗin ka in Allah yadda ku saurare mu shi ma wannan program din yana nan zamu nuna mutane yadda zaka bi ka yi rubutun littafi in ka rubuta littafi kuma ka je ka publishing ɗinsa online ka publishing online kyauta zaka publishing kuma a siyar maka in an siyar mutane suna siya ka samu ka kuma manya-manyan dalolin kuɗi ba kananan kuɗaɗe ba mun gode ni ne naku din A Yusuf da Allah kada ku manta an kun jira ɗan bidiyon nan ku danna like button kuma sannan ku subscribing YouTube channel ɗin mu wato Widen TV idan yau ka fara zuwa YouTube channel ɗin mu mun gode